era kwana um, na warko ne na so mega taziya na wurin amarya da ango kamar na ga akwai mai masu na ango ne wane a abdul zango ga kuma ga su jabar yam sharif da kocilla gombe da sauran al'umma a ah, ga mai bunnewa ma yanzu mai bunnewa da na musu gaisuwa da fata alkari Era eh, un kwana na na juna ga juna ga juna Era kwana Allah hello ya ne menene haka da Allah ka sani ne to ka zo kana ce wai kana da tambaya wani tambaya za ka ina so in tambaye ka ranar da aka haife ni ranar da aka haife ka eh. to in kana so ka san ranar da aka haife ka eh. kana hutowa daga gida eh. sai kai waya za ka ga wani ledan fiye wata karkasha ruwan sai kai waya daga nan da ka ga wani wallon mangoro a gefen titi garga taba sai kai waya za ka ga mashin ya wuce nan ma sai kai baya gaje ka ce wa manka ta kashe ka sai ta ƙara haihuwa ka kawai za ka tuna yi wanka to dalla ka tafi ka wani wuri dalla commanding this side you make me mara ga fucking you one nonsense assalamu alaikum wa alaikum assalam inda za a yi dinar nace bari in tafi ka an ba layi to yanzu ga waɗannan mani sai waɗannan sai ka tuna mu ko fatin kai ba da me kuma eh da aka gaya mun ranar bikin ne sentina wani yau ne fa bikin ana ta ana tina ba shi ne na tambaye ka a ina ake bikin ka gaya mun ka san banan kwaɗayi mun eh. kai je banan kwaɗayi tana wucewa don akwai wani mai banan eh, ga shi ba shi banan mu ka ci da dubu biyu in sai ka ƙara gaba sai ka zo wani kwanan sai ka yi hudari

mun gode dan shole ana saka da alheri ba a san fatan da za ka ba amarya da abu dan Allah ya kuma zauna ah, gaskiya wannan biki mun yi farin ciki sosai kuma